بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu falala masu daraja masu albarka wanda suke kallon mu daidai wannan lokaci ko suke sauraron mu daidai wannan lokaci muna yi Allah subhanahu ta'ala godiya da ya haɗa mu a cikin wannan lokuta ba don komai ba sai tunatar da juna dangane da abubuwan da suka shafi addininmu da zamantakewarmu da kuma yadda za mu ribanci wa'annan kwanukan da muke a ciki na rayuwarmu na duniya dangane da haka muka so mu bayani akan falala da daraja da lada da garaɓasa da riba wa'anda suke cikin wa'annan kwanukan goma farko na watan zilhijja wanda muke fata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa babu kwanan naki', bi ma'ana babu inin da ya fi kowane ini daraja da falala da kima da matsayi a wurin Allah wanda Allah ya fi son aikata ibada a cikin su he da kowane ini a duniyan nan wa'anda su ne inin goma harko na watan zilhijja dangane da haka yan uwa muke tunatar da juna akan cewa kwanuka ne da ya kamata mu yi ƙoƙari wurin ribantansu kwanuka ne da ya kamata mu yi iya ƙoƙari wurin aikata ayyuka waɗanda za su ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu yi iya ƙoƙari wurin aikata ayyuka na lada wa'anda za su sa mu tara ladar da ladaddaki waɗanda za mu sami su a ranar tashin ƙiyama su zamanto dalilin shigan mu aljanna wani muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin haka dangane da haka yan uwa muna cikin bayani falala da ke cikin wa'annan kwanuka masu daraja kwanukan goma harko na watan zilhijja wanda muka ce daga cikin falalan wa'annan kwanukan goma harko akwai a ciki inin ranar arfa wanda a wannan ini ne Allah subhanahu ta'ala ya kammala addininsa bi a wannan ini Allah subhanahu ta'ala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa a yau al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina bi ma'ana a wannan inin ne aka tsayar da dukkanin wasu hukumce-hukumce wanda ya kamata a kan cewa a san su kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya domin manzo Allah bayan ya yi hajji wani hajjin bai ƙara ya same shi ba sai bar duniya shine hajjinsa na farko kuma shine hajjinsa na ƙarshe to a wannan hajji aka sanar da mafi yawanci hukumce hukumce aka tsayar da su bi mana an gama komai na addini ya cika saboda haka wannan na nuna falalan wannan ini a wannan ini ne Allah subhanahu ta'ala ya sabkar da wannan aya a cikin wa'annan kwanuka guda goma kuma akwai ini mai falala akwai ini mai daraja akwai ini wanda yake zamanto shi ne hajjil akbar shine ranar aikin hajji babba shine kuma mafi girman iri mai daraja shi ma a wurin Allah subhanahu ta'ala imani shi yana ɗaya daga cikin iri masu falala a cikin wa'annan inunuka bayan ranar arafa shine ranar yanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna a'zama al-ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawman nahr thumma yawmal qarri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga yana daga cikin mafi girman kwanuka masu falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine ranan yanka Bimana ranar sallah ka dubi cewa musulmi miliyan nawa a cikin duniyan nan kowa zai zamanto zai yanka wannan layyana shi don neman kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan rana su ne ranar da ake cira ranar yanka kenan wa'annan ini duk abin da malam yake so nuna mana cewa ininnuka ne masu daraja ininnuka ne masu falala wa'anda suka haɗu a cikin kwanaki masu falala dama su kwanakin nan suna da falala suna da daraja suna da kima a wurin Allah subhanahu ta'ala, sai suka haɗu da kuma wasu ini a ciki da su ma wa'annan inin a ciki suna da falala so da yana da kyau musulmi ya zama ya yi iya ƙoƙari wurin ribanta wa'annan kwanuka wurin ribanta aikata ayyuka na gari a cikin wa'annan kwanuka magabata sun kasance a da idan wa'annan kwanuka sun gabato suna iya ƙoƙari wurin ƙoƙari wurin aikata iya nau'uka na ibada da suke da shi a cikin wannan kwanuka bi ma'ana duk wani ƙarhin da suke da shi duk wani abin da suke da iko a kan shi na ibada duk wani abin da suke da iko da shi a wurin kusanta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala za su yi shi a wannan kwanuka domin sun san kwanuka ne masu daraja sun san kwanuka ne masu kima sun san kwanuka ne masu falala suna iya ƙoƙarinsu bari sun kasance akwai wanda ake kira sa'id bin jubair ya kasance idan wa'annan kwanukan goman harko sun shigo yana ƙoƙari ƙoƙari wanda bai taɓa yin irinsa ba saboda haka ya kasance kuma yana kwaɗaitar da mutane akan wa'annan kwanuka har yana cewa la tutfi jakum layali ashr yana ke kar ku kashe taninku. a cikin wa'annan kwanuka goma harko me yake nihi da haka bi kwarku karku yawaita kwana karku yawaita kwana masu saraga kwanuka ne masu falala da ya zo ya shige kuma shikenan baka da tabbat zaka ƙara haɗuwa da wannan kwanuka baka da tabbat shin Allah zai rayar da kai har ka kai wannan lokaci a kuma kenan dama ce wanda baka san za ta maimaitu ko ba za ta maimaitu ba kenan sa'id bin jubair yana cewa la tutfi'u surujakum layalil ashar kar ku kashe wutantaninku a daren goman harkon nan ku zamanto masu yawaita ibada ku zamanto daga cikin wanda Allah subhanahu wataala yake ce wa bil ashari hum yastaghfirun da wanda Allah subhanahu wataala yake ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ku zamanto daga cikin wanda suke yawaita ibada cikin wanda suka zamanto ko da yaushe cikin ibada suke musamman ma a dare domin wannan lokaci ne da ya zamanto mafi yawancin mutane sun kwanta wannan shi ke nuna wasu maluma suke cewa alamun yin dan Allah ma ya fi tabbatuwa a dare tun wannan lokaci kowa na kwana kowa yana kwana lokacin ka tashi ka yi arwalla kuma ka tashi ka gana da ubangijinka kuma wannan lokaci Allah subhanahu ta'ala yake sabka a saman duniya yana tambaya shin akwai mai son kaza bukata kaza a biya mishi akwai mai son na kare shi da kaza na kare shi akwai mai son na bashi kaza na bashi akwai mai son na yi mishi kaza na yi mishi akwai mai son na hana shi da kaza na hana shi kenan wannan duka yana nuna cewa falalar da ke cikin wa'annan darruka to musamman ma in ya haɗu da wa'annan kwanukan goma harko na watan zulhijja saboda haka wani daga cikin magabata yake cewa mutanen da sun kasance suna girmama goma guda uku a shekara yake goman harko shine goman ƙarshe na watan ramadan sun kasance suna ibada a ciki ta yadda ba ka tsammani suna neman kusanta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a cikin waɗannan goman ƙarshe na watan ramadan ta yadda ba ka tsammani wannan goman harko kenan yake goma na biyu shi kuma shine goman harko na watan zulhijja mutane sun kasance suna ibada da neman kusanta da neman ayyuka na lada yawaita yin su a goman harko na watan Zulhijja. Goma na uku shi ne ce goman harko na watan Muharram. Bayan Allah sun kace su suna yawaita ibada a ciki. Dan shi mala yake tunatar da mu akan cewa mutum ya iya kokarin shi wurin aikata ayyuka na ibada, wurin kokari, wurin aikata dukka wasu abubuwan da suka zama da'a ne da biyayya ne da neman kusanta da neman lada zuwa ga Allah. Yace abin mamaki abin haushi abin takaici abin kuka abin shuyayi ka samu mutum ya zamanto baya ƙoƙari a cikin wa'annan kwanuka kuma ka samu wani muna ƙoƙari a cikin kwanukan goman ƙarshe na ramadan wani za ka same shi idan goman ƙarshen nan na ramadan ya zo zai iya ƙoƙarinsa akan cewa duk wani aikin da yake da shi zai tsayar da shi ya yi ta ibada nafila tahajjudi qiyamul laili sadaka komai yana yi a goman karshen ramadan amma idan goman harkon zulhijja ya zo sai gashi ya suke kaman bai zo ba yake abin mamaki to wannan jahiltan falalashi ne jahiltan wai meye wa'annan wa'annan kan goman harko to dan shi muke tunatar da juna wa'annan goman harko na watan zulhijja babu inin da ya fi kowane ini daraja da falala da kima da matsayi a wurin Allah kamar wa'annan inin goma harko na watan Zulhijja ana maganan ini yadda muka san Ramadan goman ƙarshe babu daren da ya fi goman ƙarshen nan falala to haka ini kuma babu inin da ya fi kowane ini falala kamar ini goma harko na watan zulhijja kenan ya kamata kenan yadda muke ƙoƙari a cikin goma harko kai goma ƙarshen ramadan ya kamata shi ma wannan goman harko mu yi wannan ƙoƙari ko fiye da haka tunda dukkaninsu su ɗaya wanga a dare ya fi falala wanga shi kuma a ini ya fi falala har maluma suka yi saɓani suka ce wasu suka nuna cewa ma a goman harko na hajji ya fi falala ta kowane waje amma mafi ingancin magana shine dare babu daren da ya fi kowane dare falala kamar daren goman ƙarshen Ramadan. Ini, babu inin da ya fi kowane ini falala a inin farko na watan Zulhijja. Kenan kamata yadda muke ƙoƙari a cikin watan Ramadan, muke iya ƙoƙari ba ma kwana, ba ma barci, ba ma sakaci, ba ma wasa, to kamata yi a wannan goman farko na watan Zulhijja mu yi iya ƙoƙarin abin da muke da shi. na ƙoƙarin da muke da shi da kuzari na bauta ma Allah subhanahu ta'ala na tara ma kanmu lada na tara ma kanmu ayyuka na alkhairin da za mu haɗu da su a ranar tashin kiyama saboda haka malai ce ka kiyaye ki kiyaye kar ka zamanto kar ki zamanto wa'anda za su ɓata wa'annan ini a banza kar ka zamanto wa'anda wannan inin zai zo ya shige a gare su kamar ba a yi komai ba ba abinda suke sai yawaita kwana su kwanta da ini su kwanta da daren ba abin da suke yi kar ka zamanto daga cikin wa'anda wa'annan kwanukan baka da komai sai yawaita munafici an ce an ce ai an yi kaza kaza ya ɗauko kaza kaza ya kai kaza ya aje kaza saboda haka akwai wa'anda Allah ya jarabce su da wannan shi idan bai yi munafirci ba ko da ma yanzu munafircin ma matan sun bar ma maza shi mata sun bar ma maza wannan aiki wanda da abin da ake cewa karin mata abincin mata to ina ga yanzu ya kai ya kai tufafin maza ne ma yanzu tunda shi abinci ai ka ci duk yadda ka jima dai ka tashi a saman kwano amma kaya ko da yaushe kana saye da su to yanzu ya zama to kayan maza ko da yaushe suna tare da wannan abu to wallahi ya kamata mu kiyaye ba ma so mu tsawaita magana akan hadari wannan da ko wanda ke yin haka ya san cewa wannan munafurcin da yake da Ƙila waƙalin da yake faɗa ya san cewa ba abu ne na ƙwarai ba to ba a son musulmi ya zamanto kuma ya rasa lokacin da zai wa'annan munafurci ya rasa lokacin da zai ance ance ya rasa lokacin da zai ce na ka kaji ta ce ya ke sun ce sun yi kaza sai wa'annan kwanukan goma harko na zulhijja malike mutum ya kiyaye haka kuma mutum ya kiyaye ta wajen yawaita kallace-kallace na banza a gidan talabijin fina-finan banza fina-finan da za su ɗauke ma lokaci ko su ɓata ma lokaci wani iri ne ya kamata wannan lokacin da za ka sa minti goma ishirin talatin awa ɗaya biyu uku da za ka sanya kana kallon wannan talabijin ka sanya shi cikin wani abin da zai amfani ka na karatun alkur'ani ko zikirin allah ko nafila ya fi maka alkhairi a wannan lokaci ko mu zamanto mun shagalta a wannan zamani da wannan wayoyi na yanzu na hannu wanda za ka samu wani a ini da za a kirga awa nawa ya zauna yana danne-dannen waya awa nawa ta zamna tana danne-dannen waya mun san a ini akwai awa ishirin da hudu to tana wani za a same shi zai kusan awa goma ko awa biyar ko takwas ko tara bi ma'ana kusan sulusin <clears throat> sulusin wannan ini duka kenan ya tahi cikin dannace-dannace ya latsa a nan ya hito a nan ya shiga facebook in ya gama a shiga twitter in an kare instagram in an kare youtube in an kare telegram in an kare google in an kare kawai ta shiga dai cikin abubuwan da babu wani amfani a ciki zai ɓata ininsa za ta ɓata ininsa cikin wa'annan social media da abin da ya kama da haka saboda haka ya yan uwa ya kamata mu yi kanmu wa'azi wallahi mu yi kanmu karatun ta nazo wannan waya da muke ɗauke da shi wannan wayoyin da muke ɗauke da shi yuƙa ne mai madaɗa guda biyu duk inda ka jiwa yana yanka kenan kamata mu yi ƙoƙarin ribantuwa da wa'annan abubuwa ba a ce a ah, in wannan goma ya zo ka jefar da wayan ka kar ka ƙara kallon waya idan kana iko yin haka fai biya wa ni'ima dan ka yi kanka karatun na ta natsu ka tara kanka ayyuka a wannan kwanukan goma amma idan baka da iko haka ka ɗauki wayan nan da abin da ya kama da haka gwargwadon iyawa ba ce ka ɗau wayan nan kana amfani da shi ba a cikin abubuwan da za su zamanto ba za su ƙaratar da kai akan komai ba a cikin abubuwan da za su zamanto kana yi ta biyi biye wa'annan shafuffuka da sauransu kai bal wani ma maimakon ma a ce kawai labarai yake kallo wallahi mafi yawancin fitsara da rishin kunya da wani sabon Allah a wannan wurin ake shi mutum nawa suka saki hanya ta dalilin wannan waya mutum nawa suka nisanta a hanyar Allah ta dalilin wannan waya kai bal mutum nawa suka fada cikin zinace-zinace da kallon abin da ba kyau dalilin wannan wayoyi tun da wurare ne da kowa kasuwa ne na kowa babu wanda idan sai shiga za an ce an rubuta a goshin mai imani wanda bai kaza babu duk wanda ya ga dawa kaman gota ne wurin zubar da shara ne ba idan ka je inda ake zubar da shara ka taba zubar da shara inda ake zubar da shara wurin da ka zub da shara yake a wannan shara man san nau'in sa duk abin da ka zo da shi kana iya zuba ba zai mayar ba to wa'annan wuraren ba irin wa'anda babu akwai wanda su manufar shigansu a cikin wa'annan kafofi na sadarwa na facebook ko abin da ya kama da haka su manufar su kawai shine ɓata gari akwai su wallahi za ka yi mamaki kwarai akwai su su manufar su kawai shine su ɓata wa mutane tarbiyya su ɓata mutane tarbiyya shi in dai ya ɓata na nashi to shi fa abin da yake so na samu wanda za su bi ni saboda haka ba su da komai sai tura abubuwan da ba kyau sai tura abubuwan da suka zama to sabon Allah ne to mu kuma mu rasa ankara mu rasa ganewa mu rasa fahimta sai ya zama to wa'annan mutane su ne muke biya a baya muna sa musu like da subscribe wai muna nuna cewa ai wa'annan mutane su ne shahararru su ne kala? to ɗan uwa abin da muke so ba tare da mun tsawaita akan wannan ba wa'annan hanyoyi kamata ya mu ribanta da su a wurin abubuwan da za su amfanar da mu a nan duniya da lahira ba wai zamanto hanya ne da za su halakar da mu a nan duniya da lahira domin wala duk wanda ya zamanto ya saki hanya yana bin wa'annan abubuwan da ba kyau yana ci gaba da kallon su yana ci gaba da amfani da su to ko ya ga cewa shi ya fi kowa sa'ada yadda shi yake gani to wallahi ya fi kowa hasara a duniya da lahira in dai bai tuba ya kama hanya na gaskiya kenan kar mu reda wa'annan lokutan da muke ciki na watan goma na goman harko na watan zilhijja wa'annan abubuwan su ruɗe mu wayoyinmu da kuma abin da ya kama da haka talabijin ko wasu zuwa wani wasanni ruwa wurin wasu abubuwa da bai kamata ba to wallahi mu iya kokari akan cakar mu da ya ɗan ya mana wahayi mu rasa ayyukanmu na lada dalilin wa'annan yin biyayya ga wa'annan wahayi na shaidan saboda haka malam ce wa'anga lokuta wa ganima ce ganima ce me ganima wai gara basa wata kyauta ke a banza wanda aka sabko maka da shi za a ce to ka yi mu gani duk wanda ya samu kanshi cikin goman farko na watan zilhijja ko goman ƙarshe na watan ramadan ko wani ini wanda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da falalarsa ka samu kanka a cikin wannan ini kamar wanda Allah ya ce ma to kayi mu gani bi mana yi mu gami zaka ga daman an baka an baka dama da madawan mu gani idan dawan na shayuwa ko ba zai shayu ba to kenan ya kamata idan an ka baka dama ka dama dawo mai daɗi malam wanda idan ka zo shan shi kai da kanka kana sha kana kai kanka. ka san lalle wannan dawan ya damu ka san lalle wannan dawon yana shayuwa ya ji galas ya ji suga ya sha madara to haka ya kamata daman dawon naka ya zamanto kar ka zo kana dama dawo kana zuba kasa a ciki wanda a ƙarshe da za a baka wannan dawon kai ma da ka dama ba za ka sha ba to shine ka zamanto ka samu dama na aikata ayyukan alkhairi dama na aikata ibadu na gari sai zamanto ka ɓata wannan daman naka wa'annan inin su zo har su tahi kai baka ma san an yi ba kenan mai hankali da tunani da hangen nesa da fahimta da ganewa shi ne wanda zai ribanci wa'annan kwanukan guda goma na harkun watan zulhijja wanda zai dama da tunda an ba shi dama domin ika mu ganin nan bi ma'ana idan ka aikata aikin alkhairi kai ne za ka gode ma abin kuma kai ne abin zai amfana idan kuma ka aikata sharri kai ne abin zai cutarwa kenan kaman kai an baka hili in ji malam bahaushe ga hili ga doki ka cuka dokin mu ga yadda za ka yi saboda haka ya kamata mu yi mu wa'azi wallahi wa'annan kwanuka masu falala ne kwanuka ne masu daraja kwanuka ne wanda suka zamanto masu kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya ba mu su a garaɓasa sa kyauta akan cewa mu aikata ayyuka don mu samu garaɓasa sa mai yawa kenan duk wanda Allah ya nuna ma wannan kwana ka san ka gode ma Allah abu na farko da za ka yi mutum nawa ne suka mutu kafin wannan kwanan mutum nawa ne suka bar duniya kafin wannan inin amma kai Allah subhanahu ta'ala ya tsawaita ranka ya tsawaita rayuwanka har ka zo ka so ka yi daidai da wannan kwanukan goma harko na watan zilhijja to abu na harko gode ma Allah akan wannan falalar da ya maka abu na biyu kuma ka zage dantse wurin yawaita ibada da ayyuka na alkhairi to haka mafificin aiki mai falala a cikin wannan ga guda goma ga wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba iko shine ta aikin hajji ya ta aikin hajji don sauke farali domin aikin hajji yana ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar to duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi iko na dukiya da na lafiya da abin da ya kama da haka na guziri duk nau'i na guziri yana da shi to ya zamanto ya ribanci wannan lokaci na zuwa sabke wannan faralin shi Shi ne sabke wannan aikin da Allah subhanahu wataala ya dora mar ne aikin hajji kenan wa'annan kwana goma na zilhijja daga cikinsu ake samun aikin hajji wanda aikin hajji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna idan mutum aikata aikin hajji wanda ya zamanto karbabbiya ke karkashin karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani sakamakon da Allah zai baka matukar ka aikata da aka umarce ka karkashin koyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ladan ka shine a baka aljanna to akwai wanda bai son aljanna akwai wanda zai ce shi ba ruwan shi da aljanna duk fatattukar da ake duk rikicin da ake a duniyar nan duk yadda kaga arne ya arnu duk yadda kaga kafiri yana kafirinsa yana fatan wai ya samu aljanna to ina daga musulmi wanda shi ya san meye manufar halittarsa ya san kuma meye ke bayan mutuwa wanda ya kamata fi kowa kwaɗayin samu abin da ke bayan mutuwa shine aljanna Allah subhanahu ta'ala. saboda haka malam yace ya kamata duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ikon sabke wannan farali a cikin wannan kwanuka yayi kokari wurin sabke wannan faralin da Allah subhanahu wataala ya dora mai shine aikin hajji. sannan mutum yayi iya kokari wurin nisanta dukkan wani abin da ya zamanto haramun ne duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ka nisance shi kuma ka yawaita kyautata ma mutane da kuma yawaita ciyarwa kamar yadda muka faɗa kuma da yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta aikin hajji ba don komai bai san don saboda sabke wannan farilla da kuma ba bayan Allah wannan lada kashi subhanallah don tausayin Allah da rahaman Allah da jinƙayin shi duk wani abin da ka ji na zo na falala sai ka ji Allah ce za a baka kaza kaman kaza misali lailatul qadri Allah ya ce duk wanda yi ibada yi daidai da shi lailatul qadr zai zama to za a bashi lada kaman yadda da wata dubu haka kuma idan aka zo a ranar goman ƙarshe ko mace goman harko na watan eh, zilhijja manzo Allah ce babu kwanukan da Allah subhanahu wataala ya fi son a aikata ayyukan alkhairi kamar wannan kwanuka kenan kamata ya mu yawaita ibadu mu yawaita aikata ayyukan da ya zamanto na kwarai idan aka zo wannan rana, za mu ga cewa ranar mekir suna ranar arafa kuma sai Allah ya ce duk wanda ya yi azumi za a gafarta mai zunubin shekara guda na tahe da kuma wanda ya shige yake kuma hajji kuma za a gafarta maka zunubanka kamar ranar da aka haife ka idan ka aikata yadda aka yi umarni kenan duk wani abu za gani Allah subhanahu ta'ala yana tausayin bayansa sai ke za a ma kaza a yafe ma Allah subhanahu wataala dan kan shi da tausayin shi wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wanda zai ji kan su zai yi tausayin su zai yi rahamar su a ranar tashin kiyama kuma ya sanya mu daga cikin wanda zai tatar da su su aikata ayyuka na gari anan za mu dakata muna roƙo Allah subhanahu wataala ya datar da mu abubuwan da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan shi ya ba mu iko yin aiki da shi kurakuran da muka yi Allah ya gafarta mun da mu da ku baki ɗaya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad